taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari ke duniya ina za ki da mu ne duniya ina son ki zambarki a faɗin wasu duk da kasancewar duniya baki da tabbas hakika ki da tabbaci domin ke ce wacce kike ɗaukan wani ki lula shi sararin samaniya da nufin cewa ya fi kowa ɗaukaka a duniya hakan kuma ya sa ya tunzuru ya kuma yarda da zigarki daga bisani sai ya gama yin abin da yake gani tamkar ba zai sauka ba sai ki lula shi duniya ki dawo da shi ƙasa ki saka shi cikin ƙarƙashin ƙasa yadda ba za a iya ƙara ganinsa ba balle a ƙara tunawa da shi duniya ke duniya hakikanin gaskiya kifa abin tsoro ce duniya ke ce kike auren wanda kike so a lokacin da kike bukata sannan kuma ake saki mutum a lokacin da kike bukata don haka aya gare ku al'umma musamman waɗanda suka shahara don duniya ta aure ku karfa ku ji kamar kun fi kowa domin sai da ta saki wani ta aure ku wannan izina ce amma ga masu hankali kaɗai. Ci ashe ashe shimfiɗar fuska ta wuce ta tarama. Ba zaurance muke ba ko kuma saƙa a cikin zance. A'a magana muke a fili kuma a warware. Kar ku tunanin muna ta yin batunmu ne cikin duhu. A'a ba mu da buri da ya wuce mu warware muku bakin zare domin ku fuskanci alƙiblar da muka dosa. Muna magana ne akan jaruma Zainab Indomi wacce ta shahara idan muka yi kallo ko kuma muka duba 'yan shekarun baya wadda kaf masana'antar shirin fina-finai ta kanewood idan muka ce industry babu jarumar da ta yi tashe tamkarta babu jarumar da ake maganarta ake kuma batunta tamkar zainab indomi kowane fim in ya fito zainab indomi kowane shiri zainab indomi babu wacce ake faɗa face zainab indomi babu wadda take da tarin masoya magoya baya tamkar zainab indomi wadda ta samu dama wannan damar kuma ta ruɗe ta kuma ta kai ta ta baro ta yayin da duniya ta shafa mata man shafawa wanda ya sa jikinta yi laushi matuka ta kuma ɗora ta a wata katifa mai laushi da sanyi wadda ta sa ta manta da cewa ɗaukakan nan na iya kubcewa a kowane lokaci wanda ta ita yi amfani da dama yanzu kuma dama ta kubce wadda rayuwa ta zame mata wayyo Allah a halin yanzu wa iyazu billah Allah idan ka bamu duniya Allah ka ba mu ilimi da kwakwalwa da za mu yi amfani da ita kafin wato saɓanin al'amarinta ya riske mu. da zafi bakin ne zai ji. Duk da kasancewar hakan za ku ga tamkar cewa dai har yanzu har kuma gobe ba a ɗaukan ayoyin da suka faru a masana'antar shirin finafinai ta Kannywood. Duba da wasu jarumai da suka shahara a baya suka kai kololuwa wajen shahara a faɗin ko kuma a masana'antar. Amma yau masana'antar ko sunansu ba ta ambata ta manta da su baki da tamkar ba a yi su ba kuma tamkar ba a taɓa burbushinsu ba hakan ne ya kamata ya zama aya ga dukkan mai hankali ya yi amfani da damarsa tun kafin damar ta kubce masa ya gina abubuwan alkhairi ya yi mu'amala alkhairi da mutane ya bar shaidar alkhairi a cikin mutane sannan kuma ya zama mutum na alkhairi kuma ya zama jakada na alkhairi domin duk abin da kake wata ƙabila wata addini wani yare kake wakilta to ka zama kyakkyawan wakili wanda ko bayan baka za a ce hakika wannan wakili ne na gari kuma ya yi wakilci kamar yadda ya dace hakan zai saka ko bayan baka da dama jama'a su tausaya maka kuma taimakon Allah ya zo maka ta inda baka taba tsammani ba wannan dai ya isa mutane su fahimta domin dai an ce wato ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka kuma kazalika kukan kurciya dai jawabi ne amma iya mai hankali da nutsuwa ke iya fahimta. Ba kuwa bukatar sai mun kawo muku matakai ko kuma da hanyoyi da Zainab inda ta bi da shahararta a wancan lokaci don haka kowa yana da masaniya da irin hanyoyin da ta bi wanda ta yi amfani da damar ta ba ta rike martabar abin da Allah ya ba ta na ɗaukaka ba wanda hakan kuma ta sauko ƙasa wanwar wanda yanzu ruwa jallo neman kwatan wannan matsayi take amma ina ɗaukakar ta Allah ce sai kuma ya ga dama ya ƙara baki aro